wasu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurarul bahiya fit tamyiz bainan najiya Walgawuya, gawiya min tarqi hazil umma a yau za mu tashi a kan ainihin wato zaidiya shafi na ɗari da uku bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim az-zaidiyya الزيدية فعبد الزيدية الهادوية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة أنا لسا فإن زيدية وكما كتير مسئين هادوية سوني أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة سوني ما في كسنشن ƙungiyoyin shi'a zuwa ga ahalin sunna an gane ko su ma 'yan shi'a ne a cikin yan shi'a akwai wanda suke nesa da ahalus sunna sosai akwai wanda ma sun yi hannun riga gaba ɗaya da ahalus sunna akwai kuma wanda suke kusa kusa da ahalus sunna amma dukkan su gaba ɗaya sun tattara akan aqidar mai shi'a an gane wannan ko ya wato yan zaidiya su suna da aqida matsakaici bin nisba zuwa ga sauran yan shi'a din na'am إذ يتصف مذهبهم بالابتعاد عن غلو اثني عشرية domin mazhabar su yan zaidiya yana siffantuwa da nisanta nisanta daga guluwi na isnai ashariya ba su da irin guluwi na yan shi'a imamiyya al-isnai ashariya al-ja'fariya an gani domin su yan isnai ashariya wato ana lissafa su daga cikin gullat na yan shi'a wa baƙi firaki shi'ati kal ismailiya wa ghairihim da kuma sauran ƙungiyoyin shi'a kamar ismailiya da waninsu waɗannan su ne shugabanni wajen gulu in ismailiya walam tagulu fi mu'taqadatiha su waɗannan ƴan shi'a zaidiya ba su zake ba ba su wuce gona da iri a wajen aƙidinsu ba ولم يكثر الأكثرون منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيوا daga cikin yan shi'a zaidiya ba su kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sun yarda sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam musulmi ne mutanen kirki ne ولم ترفع إلى إما إلى مرتبة الإله أو إلى درجة النبيين sannan ba su daga ainihin imamai zuwa ga martaba na alloli ba kamar yan ismailiya al alkaramita ko kuma zuwa ga darajar annabawa kamar yan ja'afariya al-isnai ashariya an gane wannan ko kaga kamar ka duba su shi a na iran sun baiwa annabawa isma yanda ka san wato annabawa ba sa kuskure wajen isar da sako yanda ka san annabawa ba sa kuskure wajen isar da sako haka nan su ma imamai kazalik an gane wani ku? wato sun baiwa imamai duk wani siffa wanda manzanni ke da shi sun baiwa ainihin imamansu sun ce kawai wahayi ne kawai ba a yi wa imamansu amma kuma in ka duba a cikin wasu ruwayoyi a cikin usul kafi za ga hatta wahayi ma ana yi ma imamansu din almuhim dai wato mutum in ya duba da kyau zai kasa gane bambanci tsakanin imami da annabi a wajen su ɗan shi'a jafariya al'imamiya al'iznai a shari'a na'am wala ya kuluna bi ismati la'imma su ɗan zaidiya ba su da ra'ayin isma na shugabanninsu na imamansu ba sa cewa imamansu mai ne kamar yadda sauran 'yan shi'a ke cewa shi'a imamiya al'iznai a shari'a al-jafariya suna da fahimtar imamansu goma sha biyu dukansu mai ne gaba ɗaya ba sa yin zunubi sun san gaibi sun san san da za su mutu kuma ba sa mutuwa sai sun ba Allah sai an ba su zaɓi suna ku zaɓi mutuwa ko kuma ku rayuwa an gane wannan ko saboda haka su yan shi'a zaidiya sun bambanta da wayannan kama su suna ganin imaman su na iya yin kuskure a kama anna nisbataha tarji'u ila mu'assisiha zain ibn ali zainul abidin kamar yadda ainihin wato nisbataha wato dangantakanta dangantakan wannan shi a ɗin yana komawa zuwa ga wanda ya assasa ta ne zaidu bin ali zaidu bin ali zainul abidin ne zaidu ɗan aliyu zainul abidin allazi saga nazariya shi'iyya mutamayyiza fi siyasa wal hukum wanda ya kirkiro wani irin nazariya wani irin theory na shi'a wani irin nazariya na shi'a wanda ya yi fice a cikin siyasa da hukunci shi ya zauna ya tsara ta an gane wannan ku ya tsara wannan nazariya din na shi'a eh in an ce abu nazariya mutum ya tsara wani abu wato ba nasi ba ne